studio Masu sauraro kamu da haka da fatan kun wuni lafiya ga kanun labarin. Matakin bantale sansanin sojojin Faransa da ke madama a arewacin ƙasar Nijar, kwamitin zaman lafiya na yankin Agadas ya gamsu da hakan zakuji ji kakakin kwamitin. Ɗumbin ɗiya-ɗiya na diapezan da tramadol da ke da kuma taba wiwi jami'an tsaro na polis suka kama a wani gari kusa ga balai yara cikin jihar Tilaberi za ku ji daraktan polis na gundumar. A shafin rahoton musamman na maraicen yau za mu maganta kan matsayin da ke ga doki cikin rayuwar yau da kullum ga mutanen jihar Difa. Tuma da yau Juma'a biyu ga watan Yuli tara gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau. 'Yan jarida na gida da na ƙasa da ƙasa a yau da saye ne a nan yamme aka gayyace su ga wani zagayen gani da ido na sansanin sojan lema na ƙasar Faransa Barkan tun shekara ta sha uku aka girka sansanin wanda ya kumshi askarawa dubu da biyar, rukunin da aka ma sunan Barkan manufar shadai shine karya lagon 'yan ta'adda a yankin Sahel haka kumandan ɗin sansanin lemar kanal Patrice Moran ya faɗa da zubin tallafin miliyar goma sha shida na kuɗin sefa rundunar tabarkan na gudanar da ayyukan ci gaba inda suke tallafawa da kayan ilimantarwa na boko da kuma ɗaukar ma'aikata 'yan niger Kumandan ɗin rundunar ya kara da cewar sunan suna da kyakkyawar hulɗa da sojojin niger wajen kokowa da ta'addanci. Sansanin sojan Faransa da ke madama a arewacin ƙasar Nijar an ɓantale shi a cewar harabar hafsan sojojin na Faransa tunasarwa ce a wata sanarwa da suka wallafa ranar tara ga watan Yuli. Kakakin kwamitin zaman lafiya na yankin Agades Butali Tiwaren ya yi furuci a kai gafisar kalamun nasa. Yana ganin abu ne mai kyau ga jihar Agades. Yana nufin Faransa ba abin da take yi a cikin duhu. Faransa ta yi bincike babu wata babbar matsala a arewacin kudancin Nijar musamman wajen Madama. Don haka ne suka yanke shawarar mayar da alƙiblar su a ƙasar Mali duka dai a yaƙi da ta'addanci. Abin da ke nuna cewa za mu fita daga jallayi saboda gaskiya idan sojojin Faransa su yanke shawarar barin sansanin Madama yana nufin akwai kyakkyawan zato ga jihar Agadez a fannin tsaro kuma za su karfafa alƙiblar su zuwa yammacin ƙasa Tilaberi da kuma bangaren Mali duka dai a yankin Sahel ne. envers euh, Mali aussi. Ça concerne toujours le Sahel. Kusan ɗiyan haɗiya na diazepam dubu ɗari da saba'in fiye da ɗiyan haɗiya na tramadol dubu hudu da birgin taba wiwi biyu jami'an tsaro na polis suka kama a wani gari kusa ga balai yara cikin yankin talaberi wakilin mu hassan mummuni ya ma daraktan polis na gundumar balai yara tambaya sai ya ce mun kamo kwaya wadda aka ce ma hannu kwana desank da dubu dari da sittin da tara da dari uku da goma sha bakwai mun samo tramadol wadda aka ce ma dango komprime da dubu hudu da dari shida da goma sha bakwai mun samo taba birik biyu da rabi ya hida kilo biyu kuma bisa duk wannan abun kan mutum biyu ne mun same su cikin wannan gari wannan aiki labari ne mun samu an jima kowane sati muna biye muna biye sai jiya da Allah ya bamu nasara mun kai ga abin da mun samu lallai ko wannan babban kamu ne da wuya inda za a samu komprime da da rima da mun yi nasara mun samu wannan biyo bayan al'amarin da ya afku a gwanga wanda ya haddasa mutuwar wani manomi a ranar asabar da ta shuɗe mahukuntan gundumar ballai yara sun sa kira ga manoma da makiyaya na su bari mu saurari fasarar kalamun musa saidu a gali babban sakatarin gundumar ta ballai yara kurkoi ingai da noki alfare alfarai ingai noki kurkoi makiyaya su ne manoma manoma kuma su ne makiyaya domin su ne ke da dabbobin an tanadi dokoki kowa ya san da su a dukkan garuruwa akwai kwamitin tsarin karkara waɗannan kwamiti suna ƙarƙashin ikon masu garuruwa ne kai mai gona idan dabbobi suka yi maka banna ba kai zaka yi wa kanka shari'a ba idan ka gane ko nawa ne dabbobin ka ka sanar da mai gari zai je da kwamitin wanda ya kumshi liman da wakilin manoma da kuma wakilin makiyaya su duba bannar idan kana da niyyar sa ramko sai a auna girman bannar idan ba a samu sasantawa a nan ba sai a je cikin komin idan kuma a nan ba a samu daidaito ba to sai a nufi gunduma A wani fanni kuma da zumar gurin rigakai ga gingumu da kuma banna a cikin gonakai a shigar wannan damana a cikin kwamin ɗin dogon duci wata ƙungiyar manoma ta fi sa'antar da tarurrukan wayar da kai zuwa ga makyaya da manoman karkarar. Isu mai zama mataimakin shugaban wannan ƙungiya ya yi wa wakilinmu Abdulaziz Danyuma ƙarin bayani. Rikici a farkon damina da muka mayar da hankali akan wayar da kawunan jama'a mun yi rigakafi a kansa. Mun shirya wani rangadi inda muka gana da manoma da makiyaya da har yanzu ba su fice daga yankin noma ba zuwa yankin kiyo. Mun tunatar da su cewa doka ce ta ce haka makiyaya su tafi su bar manoma su yi noman su. A nan ba mu samu matsala da makiyaya ba. Sannan a bangaren manoma mun ja hankalin su hatsarin barin fili ba noma shine yake zama filin kiwo inda shine silar samun wata hatsaniya. A hali yanzu dai damuna ta kama kuma ba mu samu rikici tsakanin manoma da makiyaya ba a cikin wannan guduma ta ta dogon dutse. Mu dai tsaya cikin batun na damana mafi yawan garuruwan da ke noma a yankin magarya sun yi shuka damanar 2019 na bada shaidar hamdala a cewar daritan gidan gona na gundumar a firar sa da Muktar Hamadu inda Amadu Hamma ya ce. bana damana da wuri aka samu ruwa tun cikin wata na mai gari da dama duk sun shifka a cikin kasan magare yanzu dai inda da akwai saura cikin kasar banda ne ha akwai inda hatsi ya fara aihuwa aka kwatanta shi da bara bamu kai ba ga irin wannan matsayin kuma babu cije-cije tunda har yanzu dai bamu samu koke ba daga wani wuri ruwa ne dai yanzu kamar yayi mako haka bai yi da sabka ba a wasu waje kun yi zancen cije-cije shin idan haka kin ta faru akwai isassun magunguna wanda za a shawo kan matsalar kowace shekara babban ma'aikata wadda take ƙarƙashin minista na gidan gona tana aikowa magani isasshe a jiha su kuma suna aikowa cikin gundumomi abinda yanzu yake damu mutane a sikadel da hausa na ce mishi mai hijabi kama amma shi ma yanzu duk mutane ko na ana waye kai an ɗauki matakai alhamdulillah daraktan gidan gona na magarya kuka saurara har wayo dai game da sabkar da mana ƙasar niger wasu yankunan ƙasar na fuskantar ambaliyar angoyi ta fuskar birnin yame a cewar sakataren dindindin na matakan rigakahi da batun bala'in rugum tun kamin shigar da manar an ɗauki matakai a kai ga fasar kalamun da ide runa ya mamar ya majallo. Da'irorin da ambaliyar ruwa ta fi shafa su ne da'ira ta biyar da ta hudu da ta ɗaya. Bana iya cewa abin zai kasance ɗaya saboda akwai ayyuka da hukumomin birni mai suka yi na yasan magudanar ruwa da ya sanya muka kaucewa ambaliyar ruwa a shekara 2018 in ban da su dure. Duk Duka shekara kafin soma damina mukan haɗu mu yi raskuna duka waɗannan yankuna. Kuma muna wayar da kawunan shama'a da takardun sakamako na meteo da ABN suke aiko muna mukan aikewa waɗannan da'irori domin yi musu hannu mai sanda ga yankunan da suke cikin haɗari. Daga malarta dubu bakwai da ɗari biyu da takwas da kwamitin bada wakilci ya yi rajista 5,315 suka halarci babban taron na tarayyar Afirka da ya gudana 4 zuwa 8 ga watan Yuli a nan Yame. Haka Saidil Mokhtar Mohamed, babban daraktan cibiyar tsaron wato taron iya Niger ta 2019 ya bayyana ga sakamakon wucin gadi da ya gabatar ranar Laraba a yayin haɗuwarsa da wato mambobin gwamnati da kuma mambobin tsare-tsaren a ƙarƙashin jagorancin firaministan ƙasar Nijar kamar yadda shafin yanar gizon cibiyar ya wallafa a faɗar cibiyar ta iya makamantan haka wato 54 aka gudanar da haɗuwa ta ƙayyadaddun tarurruka 28 albarkacin taron na tarayyar Afirka da kuma wato tarurruka 25 masu alaƙa da ƙasar Nijar da takwas masu alaƙa da tarayyar Afirka EA. Bisa batun hulɗa tsakanin ƙungiyoyin tattalin arzikin al'ummar ƙasashen Afirka sai da yawo ECOWAS da masarautar peyi ba an gudanar da wata haɗuwa da ta wakana ranar tara ga watan yuli a abuja najeriya finda koroma mataimakiyar shugaban shediyawo ta nuna cewar da ƙungiyar tata hulɗarta na da ƙarfi sosai da masarautar peyi ba da neman wato girkin albarka mai amfanin ɓangaren biyu a cikin yankin wada ta girku bisa ga gimshikan zaman lafiya kwanciyar hankali da tsaro a ƙasashen mamba na shediyawo ECOWAS haka sanarwar ta yawo ta wallafa da cewa a ranar wato tara ga watan Yuni ne aka gabatar da hakan bugu da ƙari ta ƙara bayyana cewar ci gaba da girkin tsaron yankin hannu da hannu zai ƙarfafa ƙoƙarin da ake nan ana yi yanzu haka na ganin wato an ƙananta matsalolin da ke da alaƙa da batun kai da kawo da kuma tsatsauran ra'ayin addini. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Da fatan kuna gamsuwa da shirye-shiryen namu yanzu kuma sai rahoton na musamman. Doki na cikin abun rayuwa ta yau da kullum ga maza na yankin Difa shine madubin kwarjini da shaidar a cikin zamantakewa. Muktar Hamadu ya firanta da Abubakar Malam Musa mai lakanin Alhaji Kalla mai kula da al'adu a masarautar mai nan Sarawa. Mutari Muhammadu ya shimfiɗa shigar rahoton sai mu saurara. Rike doki yana daga cikin rayuwar mutanen manga. Ana amfani da doki sosai kuma yana da daraja. Sai dai tare da canje-canjen zamani da ake samu, mutane kaɗan ne suke rike da dawaki a yau. Abubakar Malam Musa mai lakanin suna Alhaji Kalla shine yake kula da al'adu a masarautar mai Nisruwa ya yi ƙarin bayani. Doki cikin kashi ɗari kashi hamsin duka mun ciro su ne daga cikin addinin musulunci. Doki kasan a zamanin annabawa an rike darajan shi, an yi yaki da shi, an yi abubuwa abubuwa da yawa da shi mu yanzu lokacin da muke yara muna gani masu dawakai in suna fita kamar da marince wani ana cewa krisa sai ka gani mutum yana saman doki dokin shi kadai yana rawa to mu da ba mu san teknikin da suke ba sai da muka girma ne muka san ashe taba shi ne ma ake daga mun gani doki yana ta kamantarakin nan sai mu fito muna taba muna cewa ku ji da Allah dokin nan rawa yake sai safi su ce ba rawa bane wa yake taba shi ne ake kuma mutumin nan yana so ya nuna karhin halin da dokin shi da yake yana son ya ja hankalin mutane alal misali in kana da doki in ka wuce dokin naka in ya koshi za a ce wannan mutumin yana jin daɗi a gidan shi amma dokin ka ramemme ne ko yanzu yarinya ce ma za ka je ka tambaya a baka da aure za a ce kai da Allah shi da ko dokin shi ma baya iya rikewa zai rike muna diya kenan ka kaga baka samu ko to kaman irin wannan misalin ne mutane sun yi kula da dokin su fiye da ma yanda suke kula da yaran su dalili yanzu yau in baka yarda ba cikakken babarbare ka tambaye shi bayan matar shi wane ne yake so zai ce maka dokin shi saboda mi saboda dokin nan kaman wani aboki ne na zama yanzu idan aka zagaya a yankin difa mutane kaɗan ne ake gani da dawaki mi ya kawo haka eh yau al misali in aka zo jihan difa babu dawakai da yawa akwai dalilai wanda suka sa dawakan nan yanzu ba a amfani da su yanzu zamani ne ya canza zamanin kere-kere wannan na nasara ya sa yanzu kowa gurin shi ya mallaki mota to irin wayannan canjin ne ya sa mutane ba sa kula da dawakan yanzu gani ake kauyanci ne ma aka ganka saman doki shin anya kai kana da doki ban ni da amma an yi tanadin su a kauye-kauyen nan yanzu a kauye-kauyen nan na maini babu kauyen da sarki bai sa ba aka sai doki ko da guda guda ne Mun sauraro abin da ya sauƙaƙe kenan a maraicen yau. To amma bayan kun saurari labaru da harshen zabarmanci da faransanci za ku ji muharar studio Kalangu kai tsaye da Alasan Kuzi zai jagoranta. A ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu ni na ku ɗan badan da Arlit Malam mungungu ke muku sallama.